الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل أنسى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم إلهي فمنك الفضل والنيل والقراء لك الجود والفضل الأميم على الورى وعندك إحسان وعفو لمن أخطأ وما لي إلا أفو بابك سيدي فإن تحجني للخير أصبحت موتدي أسدتك لا تحقر بفضلك مقصدي فحبني أمانا من أرابك في جد إذا جاء فيه الطفل لمته شمعاء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دشدق وتنزل القعدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da daidai da wato 29 ga watan bakwai shekara 2019 inda muke gabatar da darasi cikin littafin babban malami hukubatun mina tarih ma bayyana wafatin nabi ila makasalin hussein sana 61 na sheikh usman al-khamis allah ya tsare mu allah ya tsare shi a wannan masallaci na babban sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abu ubaidatu amir bin jarrah wanda ake ce masa aminu hadihin umma masallacin da ya fi shahara da masallacin malam kamis al-misri dama tashi a shafi irin nawa 37 ne mai bugu irin nawa shine al-mabhasul awwal saqifatu bani sa'ida a baya idan aka koma a shafi na biyar. dama ya ce wa hadhihi riwayatu tabda'u umin wafatin nabi ruwayin da zai magana wa'inda wa'annan makaryata guda hudu suka kirkira kuma suke da yawa kuma suka yi tasiri abu mikinab lut bin Yahaya, Saifi bin umar al kalbi al-imam ya faɗi cewa dama tana farawa tun daga saqifatu bani sa'ida shine waje na farko waje na biyu akwai qissatu shura waje na uku al'umurin lati al'amuran da min ajiliha saboda ita ne kamar kawariju kawarij suka minki ala usmana suka wasir na usman tawaye waje na hudu zai tattauna akan maktalin usman dalilin kashe sayyidina usman waje na biyar khilafata ali shugabancin sayyidina ali waje na shida zai tattauna akan ma'arakatul jamal yakin jamal sannan ma'arakatul siffin yakin siffi sai at-tahkim hukunci da aka yi sai ma'arakatin naharawan yakin naharawan sai khilafatu muawiya ta shugabancin sirina muawiya waje na goma sha ɗaya shine qatl husaini radiyallahu anhu kisan al-imam husaini littafin da muke karantawa wato al-fitnatu fi hayatil anbiya wa sahaba mun fara tattauna matsalar kisan al-imam husaini sai dai da nazo ina bibiyar galibin abin da shi Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz yake kawowa a wannan kadiyar yana komawa ne yana kawowa daga maganganun shi Abu Mikhnaf din insha Allah sai mun zo duk maganar da na tabbatar ya dauko ta cikin tarikul umum wal sannan a cikin isnadin akwai Lut ibn Yahya zan faɗa ma mutane in ci a hankali da ita saboda shi ya kawo ba tare da nabbahar da mutane ba kaga akwai matsala a gidan tarihi to al-mabahasul awwal bincike na farko shine saqifatu bani sa'ida saqifatu bani sa'ida hiya makan ijtima'ihim waje ne da sahabbai suke taruwa bi musabatil majlisi wanda yi kama da wato wani majlisi wa diwaniyatil an to sai yake cewa fi hadhihi al-fatarati a cikin wannan lokaci allati in shagala fiha aliyun wanda sayyidina ali ya shagaltu a cikin ta wal abbasu da kuma abbas walFablu, da kuma Fablu, wato dan abbas din bi tajhid rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen ya za a shirya annaba a yi masa likkafani ya za a zo a yi masa wanka a daidai wannan lokacin ishtama a ba'adul ansari sai aka samu sashen wasu mutanen madina sun taru fi saƙifati bani sa'ida a wannan wajen da ake ce masa saƙifatu bani sa'ida sai ya ce wasu azkur hadhihi riwayata da sannadan ambatan maka wannan riwayar min tarikin imam tabari daga littafin al-imam tabari awwalan farko min riwayati abi miklaf daga riwayar abi miklaf da aka duk ɗalibin da zai karanta ɗauki tarihin umam wal muluk na imam ibn jarir tabari ya karanta da zaran kana karatu da kaga ruwaya na abu miklaf kawai sai ka tsallake ta ka akwai matsala a ciki alkazzab dan makareci ne dan ba wata hanya da za ka iya inganta abin da ya kawo sai yake cewa summa azkur hasanan ambatar maka ita min riwayat al-imam al-bukhari daga riwayar al-imam al-bukhari summa nuqarin sannan sai mu hada bainar riwayatayn tsakanin riwayoyin guda biyu hatta na arifa ziyadati har sai mun san kari allati zadaha abu miknab wanda abu miknab ya kara dama a can ba in ba manta ba ya faɗa hanyoyi guda shida da shi'a suke bi don lalata tarihi daga ciki idan wata matsala ta faru to sai su ƙara wani abu kuma su rage wani abu da sun ƙara wani abu sun rage wani abu shikenan sun lalata tarihi to shi ne yake cewa Allah kafiran ba mamaki da yawa min hazihi ziyadati la'ana wannan ƙaran da aka samu inda kafirin indal kafirina da wajen da yawa daga cikin mutane umurun musallama al'amura ne da wasu sun miƙa musu wuya wa misli hadha kwatankwacin wannan atina aidan da sannu zai zo mana fi hadisatai ashura wa tahkim akan matsalar shura da kuma abin da ya shafi tahkim hukunci da aka zo yi wanda wannan kissa ce mai zaman kanta amma mun tattauna wani ba'adina ta a karatunmu na alfitnatu fi hayatil anbiya'i والصحابة قال الإمام الطبري الإمام الطبري ياتي حدثنا هشام بن محمد sai ka koma cikin littattafan tarajin sai ka bincika shi Hisham bin Muhammad din nan waye shi in ka samu mutumin kirki da kaga shi bai da matsala an abi misnafi to koda shi Hisham bin Muhammad ba shi da matsala in aka samu mutum na biyu da ya kawo labari makareci ne kaga magana ta lalace قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حمزة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النبي لما قبض yayin da aka karɓi ran shi istama'atul ansaru mutanen madina sai suka taru fi saqifati bani sa'ida a wannan wajen da ake ce masa saqifati bani sa'ida fa qalu sai mutanen madina suka ce nu walli hadha al-amra da mu shugabantar da wannan al'amarin wato a nuwalli hadha al'amra da muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu shugabantar da wannan al'amarin bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ga sa'ad bin ubadata ga sa'ad dan ubadata qama haduhu sai ɗaya daga cikinsu ya miƙe da ɗaya daga cikinsu ya miƙe faƙala sai yake cewa qad danat lakum arabu larabawa sun miƙa wuya ga baki ɗaya gare ku ne bi asiyafi kum saboda an yi amfani da takubban ku kuma wannan ko shakka babu ansaru mutanen madina sun ba annabi gudunmawa babba wajen isar da addinin Allah wata wufiya rasulullahi annabi ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa an kuma raddin alhali annabi yana mai yadda da ku wa bikum qariru ainin ku ne mutanen da annabi ke kallon idan idan sai sanyi istabiddu bi hadha al'amr da ka ku kuka cancanta ku kadaita da wannan al'amari na shugabantar mutane bayan annabi dunan nasu banda raguwar mutane fa ajabahu al-jami' shi ɗaya mutane sai suka karba masa an kadu fitta fi ra'ayi wannan ra'ayin da ka kawo Allah ya taimake ka an datar da kai fa qala qa'ilun minhum sai wani mai magana daga cikin su ya miƙi yace fa in abad muhajiratu quraishi idan quraishawa da suka hijira daga makka suka taho madina sun ki su yadda cewa mu ansaru mu ya kamata mu zamanto mu ne shugabanni to me zai faru sai suka ce to sai amfani da wata ka'ida shine minkum amirun wa minna amirun sai ya shugabanni guda biyu akwai shugaba cikin mutanen makka akwai shugaba cikin mutanen madina faƙala sa'ad bin ubada sai sa'ad bin ubada yake cewa haza awwalul wa'an wannan shine farkon launi da aka fara samu thumma balaga umara bin al sannan labari ya je wa umar dan khattabi gashi nan balagahu ahadul ansari ballagahu ahadul ansari ɗaya daga cikin mutanen madina ya je kai masa labari anna ba'dal ansari sashin mutanen madina wato ijtama'u sun taru fi saƙifati bani sa'ida a wannan wajen da ake ce masa saƙifati bani sa'ida ya ƙuluna suna cewa minna amirun wa minkum amiru mu a cikinmu yanzu inda dai muhajir ba su yadda mu an sa mai shugabanci to shi kenan su a cikinsu a zaɓi shugaba mutum ɗaya mu ma a cikinmu a zaɓi shugaba mutum ɗaya an gane فذهب إلى أبي بكر سيتفي وجن أبو بكر da ya tafi wajen sai na abubakar da ya faru shi kenan faƙalar sai yake cewa wato inna ikwanan al'ansar ‘yan ƙofa akbar sai ya ba shi labari faƙalar sai yake cewa inna ikwanan al'ansar lalle ‘yan uwanmu mutanen madina ishtama'u sun taru wa ya kaza suna cewa kaza fa halumma bina ilaihim taho mu je wajensu fakana da umar wa abubakarin sai sirina abubakar da umar suka fita fawaje da aba ubaidata sai suka samu abu ubaida fakala suka ce masa ma'ana zo mu tafi fada abas salafatu ilal ansari sai mutum uku suka tafi abubakar da umar da abu ubaidata amir bin jirra ya ƙuri umar umar yake cewa fazawartu kalamun fi nafsu sai na shirya wata magana da nake so in yi a raina da na shirya wata magana da nake so in yi a raina me zai faru yake cewa falamma arattu lokacin da na nufi an kallama in yi magana a shara ilayya wato sai abubakar sai abubakar ya yi ishara gare ni cewa anisku ka yi shuru kada ka yi magana shikenan fa a abubakar sai sai na abubakar ya fara magana fa hamidallahu wa asna alaihi ya gode ma Allah ya yabe shi dama wannan shine uslubun babban mai gida annabi Muhammad duk abin da zai daka da an ci fahamidallahi wa asna alai Da haka yaban Allah da kuma gode ma Allah subhanahu ta'ala shine gaba da komai ثم قال sannan sai yace inna Allah ba'atha Muhammadan Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya aiko shi wa zakara khutbatan wannan dash dash da yasa guda uku alama ne cewa maganan tana da tsawo ya yanke wani abu ka koma cikin wato tarihi tsabari din ka duba an gani wa zakara khutbatan tawila sai na bakari an bace hudu ya bace hudu ba mai tsawo shi da imaman tsabari da abi bakare wa zakara minha ya ambata daga cikin khutbar sa cewa annal muhajirina lallai muhajir aula su suka fi cancanta bil khilafati da shugabanci to wannan matsala za mu zo mu tattauna a kanta فقال الحباب بن المنذر سي حباب بن المنذر يمينكي يتي يا معشر الأنصار يا كوتارن متانن مدينة سيتي املكوا عليكم أمركم lalle ku san yadda za ku wannan al'amarin naku ku mallake shi yace fa innan nasa fi sai'ikum wa fi zillikum mutane suna ƙarƙashin inuwa ku ne fai inuwa vil shi inuwa ya tafayya'u zilaluhu an al-yamin wa shama'il sujadan lillahi wa hum dakilun walan yastari'a mushtari'un babu wani mai karfin hali da zai iya karfin hali ala khilafi kuma akan saba muku walan yasduran nasu kuma ba yadda za a yi mutane su dawo yawma irin yasdurun nasu a ashtata illa an ra'ayikum dole kan ra'ayinku za su dawo antum yace ko mutanen madina ku ne ahlul izzi wa saurati ku ne ma abuta buwaya da wadata wa sarwati wa ulul adadi ku ne ma abuta adadi wal man'a da karfi fa inhum abau alaikum ma sa'altumuhu idan mutanen makka muhajir abinda kuka nema su yadda ku ku zama shugabanni sun ki yadda da wannan yace me zai faru yace to a lokacin fajluhum an hadhihi albilad ku fitar da su ku kore su daga wannan garin wa tawallu alaihim hadhihi al'umur sannan ku ku jibinci wannan al'amarin fa antum wallahi a bi hadha al'amr minni yace na rantsi da Allah ku kuka fi cancanta ku shugabanci mutane bayan annabi Muhammad fa innahu bi asyabikum dana li hadha ad-din man dana suka ce duk wanda kaga yana addini a duniya to da takobin ku yayi addini mimman lam yakun yadin wanda bai kasance ba da yana addini yace ana duzai luha al muhakkaku ni ne wanda zan warkar da ku da ra'ayi mai kyau wa uzailuha al murajjabu sannan ni ne zan ainihin wato dora ku akan abin da ya dace a dora ku akan shi wannan ita ce shawarar da ya ainihin wato kawo sai yake cewa faqala umaru wa abu ubaida li abi bakar to a lokacin sai umar ya ce wa abubakar abu da uba umar da abu ubaida suka ce abubakar ɗau su iya da ka shimfiɗa hannunka na bayi ka maka za a ba lokacin da abubakar da abu umar da abu da suka tafi dan su masa liyubayi ahu liyubayi ahu sabaqahu ma ilayhi bashir bin sa'ad sai bashir bin sa'ad sai ya riga su fa baya abu sai sai da na abubakar ma baya kala yake cewa fa kama usaid bin khudair usaid bin khudair ya miƙe wa ahdan nuqaba yana ɗaya daga cikin nuqaba wakilai da suka zo in ba mu manta ba cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi aƙaba guda biyu Aƙaba ta farko wacce aka yi ta da mutum goma sha biyu sanda madina makka aka ci karɓan addini aka takura wa annabi ya amfani da mausin lokacin hajji ya kira mutane zuwa ga da'awa aka samu mutum goma shawara ba suka musulunta wa'annan mutanen su ne wakilai na farko a shekarar da suka tashi dawowa su ne suka dawo wajen su saba'in da wani abu akan alkawarin cewa annabi ya baro makka ya taho madina za su ba da jininsu da kudinsu da ransu har sai annabi ya isar da saƙon Allah faƙali sai yace ce wallahi na rantse da Allah la'in waliyataha alaikum khazaraju marratan idan khazaraju kabilar da ke madina tunda mun san ko da annabi ya je garin madina akwai kabilu guda biyar akwai ausu akwai khazaraju waɗannan larabawa ne akwai banu qainuqa akwai banun najir akwai banun quraiza waɗannan yahudawa ne to shine yake cewa wallahi la in waliyatha alaikum khadratu marratan idan khadratu mutanen madina suka yi shugabanci akan ku wani lokaci la zalat lahum alaikum bidalika fadila ba za su gushe ba suna da falala akan ku gashi nan da ku ga a ƙasa nan ba ta biyu ne ya ati an anna usayd bin khudayr wai hasa da bin ubadah min al-khadr wa yama wato sa'ad bin ubada hasara wanda kun san ku duk wanda ya aka ce wai sahabi yana ma dan uwansa sahabi hasara ka san wannan magana ƙarya ce to ƙarya ce to an gani sai yake cewa فقال سعد sai سعد يتي amma والله na rantse da Allah lau an na yi ne kuwata da ake yana da ƙarfi ma aka wa alin nahudi mafi ƙarfin da zan iya zafara لسمعت لسمعت مني من أقطارها وسكتها yace wallahi da ka ji daga gare ni a sassanin duniya da kuma hanyoyin duniya za'iran wani irin kuka irin na zaki ya jirahuka wanda zan maka rauni da shi wa ashabaka da wanda ke goyon maka yace amma wallahi na rantsi da Allah idan in ku haka ne la ukhni kannaka bi bi qawlin sai na rikkan maka da wasu mutanen da kun tafi hinta da an gaira masu kai ma za ka kasance bin ka ake bi kake ba bin ka ake ba sai ce ita malumi sai sa'ad bin ubada ya ce a ɗauke ni min hazal makani daga wannan wajen fa hamaluhu sai suka ɗauke shi ta fa adkaluhu fi dari sai suka shigar da shi gida wa turika radiyallahu ayyamu ya fita ne shi wani lokaci ko shi kwanaki Don maƙala sannan sai ya ce amma wallahi na rantsi da Allah ya ce hatta armiyakum bima fi kinani min nabiyi ya ce wallahi ba zan kyale ku ba har sai na cigaba da harbin ku da abin da ke cikin kwari da bakana na kibiyoyi wa diba sannan sai na rina sinana rumhi tsinin mashina wa adribakum ko sai na wasa tsinin mashina wa adribakum bi saifi sannan sai na yaƙe ku da takobi na ma malakatu yadi matukar hannuna ta samu dama wa qatilukum sai na yaƙe ku yau ragowar sahabbai yake faɗa ma haka bi ahli baiti da mutanen na wa man ata'ani min qaumi da duk wanda zai mun biyayya daga cikin mutane na fa kana sa'adu ba'da zalika to wai tun daga wannan lokacin da wannan matsalar ta faru sai sa'ad bin ubada sai ya zamanto la yusalli bi salatihi idan sahabbai na sallah bi su wala yujammi'u ma'ahum shine la yusalli salatul juma'ata ma'ahum bai zuwa sallar juma'a tare da su kaga shi kada yake sallah a gida wa hujju zai je aikin hajji wala yushidu ma'ahum bi ifadati taso wanda ake yi ranar tara ga wata idan rana ta faɗi a taho mina idan an taho mina nan ne inda Allah subhanahu wa sun ma'afido domin haifa a fadan nasu sannan ku gangaro ta inda mutane ke gangarowa ku bai gangarowa tare da sahabbai falam ya zalka zalika hatta mata abubakar ko hatta halaka abubakar haka sayyidina sa'ad bin ubada ya ci gaba da rayuwa hatta halaka abubakar radiyallahu anhu har sai da abubakar ya halaka to karka ji an cewa ne ya halaka ka dauka ko a'a sai ka kalli mai magana domin akan ce halaka da ma'anan mata ya mutu shi yasa Allah ya ce yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in mur'un halaka kun ga in mur'un halaka da ma'anan mata shi yasa da yazo kan annabi Yusuf sai ya ce hatta idza halaka qultu annabi Yusuf halaka da ma'anan mata na kan ka koma wajen malaman alwujuh wan nazair na san fi'ilin halaka yana daukar ma'ana guda biyar ko sama da haka a cikin Qur'ani to shine sai yake cewa هذه رواية أبي مخنف wannan ruwayar da kada an karanta duk yadda ka ji ta to ruwaya ce da aka ruwaito daga abi misina liqissatu saqifa ga wannan isa ta ta banu sa'ida wa nuridu al'ana to za mu kawo maka kuma yanzu riwayatan imam al-bukhari li hadhihi al-qissa abinda bukhari ya ruwaito ga wannan isa nafsiha ita kanta wa nuqarinu to sai ka hada abinda shi abu misnad ya ruwaito da kuma abin da al’imam bukhari ya rawaito sai ce ƙanar al’imam bukhari an gane al’imam bukhari ya faɗa haddasa na isma'il bin abdullahi na sha faɗa a nan wajen na yi magana a ba malamai sun lissafa daga kurasan zuwa makka zuwa madina al’imam bukhari kafin ya bar duniya tsakanin jaki da doki da raƙumi sai da ya tafiya ta kai ta kilomita dubu ashirin a ƙasa dan ya ba hadisin annabi kariya don ya ba hadisin kariya ko aure bai ba kai kaya aure kaya mata kayi iyalai kana zaune cikin iyalanka baka taba tafiya ko kilomita dubu a ƙasa ba amma kana kallon sai Imam Bukari a matsayin mutanen banza wallahi wannan aikin da Imam Bukari in banda Allah ya yarda da shi shekara dubu ba yadda za a ce kullum garin duniya ya waye wallahi ba yadda za a yi safiya ta fito ba a bukari addu'a ba so da in ba a karanta bukari a kaduna ba sai ka samu a kano akwai masu karanta a katsina sai ka samu in ba a karanta a najeriya ba sai ka samu an karanta a wata ƙasa to ba yadda za a gama karatun littafin sai an ce allah ya ji kan al'imamul bukari bai taɓa yi yiwa saboda haka a daina ya ce ƙalar imamul bukari haddasa na ismailu bin abdullahi ƙala haddasa na suleiman bin bilalin an hisham bin urwa wannan hisham bin urwa ɗin nan shine muka yi magana a kan shi a lattan mu ta goma an urwatu bin zubair an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama daga aisha matar annabi muhammad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mata shi yasa malamai suka ce bambanci tsakanin akan cewa namiji zauju sannan ana cewa mace zauju shi yasa nan ya ce zaujin nabi bai ce zaujatin nabi ba to da ana cewa namiji zauju mace zauju sannan zauju mazdar ne na zaje zuju zaujan da haka a zauju fil luga yana daga cikin ma'anar da yake dauka shine a takhlidu cakuduwar abu da haka shi yasa idan kai masa ƙari ya zama zawwada ya zawwuji sai ya zamanto masdarinsa tazwij shi yasa da ya zo maganan cewa lillahi mulku samawati wal ardi ya khluqu ma yasha'u ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u zuku sai ya ce au zawwujuhu ko Allah ya takuda musu ya ba su maza ya ba su mata wa ya zawwujuhum zawujuhum dhukuranan wa inasan wa ya habu liman ya sha'u inasa wa ja'alu man ya a tsima wanda Allah ya ga dama ya sanya shi bakararre ba zai haihu ba to ku kiyaye za ku ga istilahin qur'ani bai taba kiran wata daga cikin matan annabi da imar'atu mace dan malamai wanda suke lura da abin da ya shafi alfurukun lugawiyya sun lura cewa idan qur'ani kaga yayi amfani da kalmar imar'a mace to za ka samu cewa akwai ɗaya daga cikin dalilai da ya sa alƙur'ani zai yi amfani guda hudu da kalman imara. shi yasa za ku ga da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo maganan aure sai ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yana daga cikin abin da ke nuna Allah saman mene akwai shi shine ya halatta muku mata sai ce litaskunu ilaiha Dan ku samu natsuwa waje alabai na kuma waddatan wa rahama idan kana zaune tare da mace babu natsuwa ba jin kai tsakanin kai da ita ba maganar soyayya to ba zauja ba ce imar atunci shi yasa kaga qur'ani da ya tashi sai ce wani mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw mi aw iradan wa in mar'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rad fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha saboda haka in mar'atun khafat kaga akwai rikici kenan akwai matsala imara shi yasa matar annabi adamu hawwa'u da Allah ya zaunar da shi aljanna ce masa ya kulna ya ana muskun an ta wa min saboda ana buƙatar ya samu natsuwa ba a ce wa ƙulna ya adamu kun an ta umar atakal janna ba domin inda imar a ce ba zauja ba ce ba yadda za a iya zauna da ita aljanna kuma ya samu natsuwa bai taɓa yiwa an gane to wannan shine abu na farko ko dai ana zaune zaman kawai dai zama ke yi sai yadda hali yi na biyu ko ka samu akwai siyana ha'inci a zaman idan mace na ha'inta da miji to imar ake ce mata ba a ce mata zauja shi yasa za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo maganan annabi Yusuf a lokacin da ya ce wastaba albaba ko kuma wato wa qala alladhi tarahu min misra zuwa inda Allah madaukakin sarki ya fara maganan cewa wato wa qala hayta laka qala Inna hu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu adh-dhalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين في الله يتي واستبق الباب وقدت تميسه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يزن أو عذاب أليم تونكك لورا ita ce take neman ta da kanshi bayan da duk da aka gama wannan kisin sanda mijin yake cewa matar يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة في سكتي امرأة العزيز امرأة العزيز كنا امرأة بعثي زوجة العزيز بعد saboda yanzu inci ya shiga a zaman auren dan tana neman yaron da ke karkashinta su ya amfani da ita to haka idan mace ta ja lokaci shekaru suka yi mata yawa bata haihu ba sai a ce mata imra shi yasa za ku ga matar annabi zakariya da Allah ya tashi sai yake izna da rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kana timra'ati aqiran mata ta imra'a ce saboda bata haihuwa kuma ga shekaru sun ya fa habli min ladunka waliya da ka ka bani da daga gurinka a lokacin saboda shekaru sun yi yawa ba ta haihu ba aka ce akira amma a suratul anbiya Allah sai ce wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin sai ce fastajabna lahu wa aslahna lahu زوجة "Wa له وهبنا له يحيى وأصلحنا له من زوجة saboda yanzu ta haifi annabi a ne, ta kashi daga imra ta koma ta koma zauda an fahimta a to haka ko akwai ikhtilafu dinin sabanin addini ko dai macen tana kan addinin gaske mijin yana kan addinin ƙarya ko namijin yana kan addinin gaskiya matar ta ha'inci mijin tana akasin wani addini sai a ce mata imra shi yasa za ku ga a suratul tari. da Allah ya tashi sai ya ce wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru sai ya ce imra'ata nuhin wa mar'ata mi sai ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihin da ya je wa daraba Allah masalan lallazi na amanu sai ce imra'ata fir'auna saboda akwai ikhtilafu biyu su kuma wannan akwai ha'inci a ciki amma matan annabi a farko suran da zai fara magana da su cewa ya ayyuhan annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi barda ta azwajika bai ce imar abu ya amfani da kalmar imar awa da haka in ka karaɗe Kur'ani kaf da ka ga kiran da Allah zai yake masu zai ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika ka faɗawa wa matanka dan a nuna maka cewa gidan annabi gida ne na gaske akwai nutsuwa babu hayaniya a gidan in ka ga an samu wani abu na rashin jituwa sai dai kuma abin da ake cewa li kulli jawadin kabwa kowane doki yana da kifewa matan annabi mutanen kirki ne kamar yadda zaka ga wani matarsa za ta mutu yana ba da shaida cewa nagarta ce tana da nagarta amma wannan ba shi yake nuna cewa ba a rayuwarta mu'amalarta da shi ba ta da wasu mu'akaratu da take da shi amma in tana da alhairai da sun kai tamanin cikin 100 tasa'in cikin 100 to ai ka'ida shine faqad aballahu an yakuna al-kamalu illa lahu wahada Allah ya ki kamala ta cika ga kowa sai ga shi kaɗai. to kan ma shiga wani babi an Aisha ta zaujin Nabi matar Annabi Muhammad anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ma ya mutu wa shama'atil ansaru sai mutanen madina suka taru ila sa'ad bin ubada fi saqifati bani sa'ida ga sa'ad bin ubada a wannan wajen da ake ce masa banu sa'ida fa qalu minna amirun wa minkum abidun suka ce cikin mu akwai shugaba cikin ku akwai shugaba fa dhahaba ilaihim abu bakr wa umar bin khattab wa abu ubaidah bin jarrah abubakar da umar da abu ubaida suka tafi fa ba umar yatakallamu sai umar ya tafi yana magana fa askatahu abubakar sai abubakar ya ce masa ya shiru wa kana umar ya kulu umar yake cewa wallahi ma aradtu bidalika illa anni qad tahayyatu kalam ba komai ne nufi face na shirya magana da zan yi qad ajabani ya burge ni khashitu sai na tsoron Allah ya bulugahu abubakar kada abubakar ya isa ya riga wannan magana sun matakallama abubakarin sannan sai abubakar ya yi magana fatakallama ablagan nasu sai mafi fasahar mutane ya yi magana faƙala fi kalami sai sai da na abubakar ya faɗa a cikin magana sa sai ce na hannun umar ha'u mu mu ne shugabanni wa an tumul wuzara'u ko kuma kune masu wazirai wanda za ku ba mu gudunmawa yadda mulkin zai tafi idan ba mu manta ba akwai hadisi a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaid bin asim yake faɗa cewa lamma afa Allahu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da Allah ya kwararo da dukiya ta fai yawon hunainin ranar yakin hunain kasama fin nasi annabi ya zo ya raba dukiya fil mu'allafati qulubuhum har a cikin waɗanda ake lallashin zukatansu ana su shigo addinin musulunci walam yudil ansara shay'a amma mutanen madina annabi bai ba su komai ba faka annahum wajadu kaman sun yi bakin ciki sun samu damuwa id lam yusifu ma asaban nasu saboda abin da ya samu mutane na rabon kuɗi su ba su samu ba to kun san idan kana tare da ɗalibai to dole sai ka musu tarbiyya kakka bari kana karantar da addini ya zamanto kuɗi ne zai sa ku dinga samun matsala da mutane yana tare da kai a samu sanda yake tsammanin zaka ba shi ka hana shi ka bana nesa don ka gwada shi ka gani zai haƙura ko ba zai haƙura ba ana yin haka saboda haka su tun da ɗalibai ne suna tare da shi mutanen da ba su yi tsammani ba sai annabi ya ɗauki kuɗin ya ba su su ana tare sai ya hana saboda tarbiyya yake musu to sai suka samu damuwa da annabi ya fahimci suka samu damuwa kuma kun san tsakanin dan adam da kuɗi audu wazirin duniya ya ce sai kaga ana zazzara ido saboda kuɗi ya ce sai kaga ana morar ƙato saboda kuɗi ko musamman yanzu wannan zamani da muke ciki kowa in ya motsa kuɗi Allah ya kiyaye yanzu jiya nan nake gani a yau da wani abu ya faru wani ya kashe matarsa da daddare shi ma da in ka kalli hotunan ba za ka so ka sake kallo ba cikin ta fasa an jo an gaba harshe sannan an duba cikin sassan jikinta babu wani abu an cire kuɗi ɗazu-ɗazun nan wata baiwar Allah ta zo musulunta ta yi bayan sun haifi wajen 'ya'ya bakwai da mijin aka samu matsala ni na san ta tun daga farkon shi har ƙarshe ba abin da ban sani ba yasa dama na ce na so zan ganka a sahabatul kiram dole za ta shiga cikin kitsin matan nan ta zo ta shiga matsaloli na rayuwa shine take ban labari take ce min wata mata ta dinga zuwa tana taimaka mata ta ce wallahi ta ɗauka cewa ko taimakon Allah da annabi take mata daga ƙarshe kawai sai ta tallaka mata cewa idan kika ga kin zauna da talauci ke kika ga dama Ke kika so ranar nan ta gayyace ta ta ce mata ta zo gidanta ta zo ta ce tana zaune kawai ta buga ma wani mutum waya ya zo wannan faɗa zuɗa za ake ban labari fa ma kana hadisan yuftara fa ta ce ya zo mutum da babban mota shi babban mutum ya ce mata kakkufa kumanta fa musulunta ta yi asalinta alal aƙalli ya kamata ya ji tsoron Allah yana musulmi ya dubi musulunta ce kar a yi mata mu'amalar da da shi dama tana fuskantar matsaloli a daidai yanzu fa yan uwanta kiristoci suke barbarar tunaninta suna mata gori cewa mai musuluncin ya tsina na mata tunda ta shiga musuluncin ta kalli halin da take ciki ta kalli kaza ta sai ce zai ɗauki naira dubu ɗari zai bata amma shi yana so ta yadda ya amfani ita ta baya ne ba ta gaba ba ta baya idan an ce ta baya an san abin da ake nufi shine luwaɗi yake so ta shi ba ta farji yake so ya sani da ita da su take bani wannan labarin duk dan neman wa kuɗi tsakanin dan adam da kuɗi sau da ita al'ummar ta mu kawai ta ɗauka cewa wanda yake da mutunci cikinta wanda yake da kuɗi to daga nan kawai kowa yanzu ya ɗora wa kansa ta kowace hanya sai ya yi mai sai ya kuɗi kwanan nan ba kun ga wani gida da aka kama ba osun passport na mutane ake siyarwa a gidan akwai wannan sun sun tashi zuwa jini suke zuwa je su siya akwai wannan sun sun tashi zuwa namun mutum din suke zuwa je su siya a ƙasar nan ba eh ai malam Allah dai kiyaye kawai yasa an ka kalli wasu abubuwan kai dai kai kokari farko tukunna ka gyara alaƙarka da Allah ko yaya mutuwa za ta same ka in ka bar duniya in alaƙa ka da Allah na da kyau ka ci ribar zamanta to wannan shine to a lokacin da annabi ya fahimci sun damu sai sa aka tara su sai kuɗi ba faƙali sai ce ya ma'asharar amsa ya ku mutanen madina alam ajidukum dullalan fahadakum Allahu bi ban same ku kuna batatu ba Allah ya shiryar da ku saboda zuwa na wa kuntum mutafarriqina fa allafakum Allahu bi kuna rarrabe da rigima kuke yi fada kuke da junanku har sai da Allah ya fattuna musu wannan a matsayin ni'ima a suratu Ali Imran ya ce musu wadkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a ku tuna ni'imar da Allah ya muku mana da ku makiyan juna ne fada kuke yi fa allafa baina qulubikum amma Allah sai ya hada zukatanku sai yake ce musu kar ku manta da wannan wa'alatan da ku talakawa ne fa gana kuma Allahu bi Allah ya muku arziki saboda zuwa na kullama qala shay'an duk da annabi ya ce wani abu qalu sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da annabi sun mana bai wadda ba za mu iya biya ba qala sai annabi ya ce masu to ma yamna'ukum an tujibu rasulallahi me yasa da annabi ya kira ku ba ku karba kiran shi ba qala kullama qala shay'an qalu Allahu wa rasuluhu amannu shi ma annabi dan ya kwantar musu da hankali dan kar su gane cewa kamar sun shiga matsala ga baki daya sai ce laushi itin kultum ji itana kaza wa kaza yace inda kun ga dama ai kuma za ku iya cewa ji itana kaza wa kaza to shine annabi sai ce masa a tardauna an ya zahaban nasu bishat wal ba'iri dan da ba za ku yadda ba ku bar mutane su tafi da awaki da tumaki da raƙuma wa tazhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ila rihalikum ko kuma ku ɗauki annabi ku koma da shi gidajen ku da wanda aka ba shi kuɗi ya koma da shi garinsu. da wanda ya ɗauki annabin Allah ya koma da shi waye ya ci riba ai ba za ma ka haɗa ba nisan ya wuce tazaran sama da ƙasa to amma ne ka san yadda ɗan adam yake da kuɗi to shine annabi yake ce musu laulal hijratu ba dan hijira tana da falala da daraja ba lakuntum ra'an min al-ansari ni kaina da na in zamanto daga cikin mutanen Madina me yake nuna maka muhajir matsayin su a wajen Allah ya fi matsayin ansar shi yasa zaka ga a Qur'ani duk inda Allah zai faɗe su ya fara taqdimin muhajir sannan sai ce ansar والسابقون الأولون من المهاجرين سيتي والأنصار توزان هكا سيتي ولو سلك الناس واديا وشيبا دا متى نزاف قيا ونقنقري كوكري annabi ya ce la salaktu wadiyal ansari wa shi'baha ni ma da na tsaya bangaren mutanen madina sai ya ce al ansaru sha'ab mutanen madina rigar ciki ce a wajena wannan nasu da tara ragowa mutanen duniya rigar waje ce a wajena sai ya ce musu inna kuma satalqauna ba'adi asara annabi ya ce musu za ku ga handima da babake ne da ciki akan mulki a bayana to wannan ba yana magana da sahabban bane saboda rayuwar za ta yi tsawo idan sahabbai sun kare wayanda za su biyo ba ba ne. wayanda za su biyo ba habbai ba ne an yi daula ta banu umayya an yi daula ta banu abbas ka je ka bincika za ka ji abubuwan da suka taru a fara a tarihi to sai annabi ya ce musu innakum ba ba'di asara za ku ga handima da babakire akan harkar mulki a bayana annabi ya ce musu ku ɗauki makami ku yi fada ku yi zanga-zanga ku tada da ƙura ku ta da rigima sai ce musu ina fasbiru ku yi haƙuri sai ce musu hatta karɓar an alhau za mu haɗu da ku a kan tausayin kawasara to tun da annabi ya faɗa musu wannan su kuma suna sani ka na ba su a samun ka bincika a cikin ansaru kun dai ga irin gudunmuwar da suka ba addini ko to tun da annabi ya ce musu fasbiru ku yi haƙuri za mu haɗu da ku a tausayin kawasara ka je ka bincika har suka kare mutanen madina babu wanda ya rike shugabanci ko nisan kantar haka suka haƙura tun da babban mai gida yake masa tasbiru ku yi haƙuri to sun hakura shi kenan ta zama kuma ne a ina ya ce na ba malam a ƙarƙafa abin da mu sha wahala kuma ƙashe in yi haƙuri ya ce wallahi ba za a yi haƙuri ba to shi yasa a nan wajen sai sai na abubakar kun ga da yake Allah ya ba shi hikimar magana sai ce na hannun umara'u mu muhajir da muka fito daga ƙuraishi mu za mu shugabanci wa antumul wuzara'u ko kuma ku za ku taimaka mana akan shugabancin فقال خباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا امير ومنكم امير خباب بن المنذر يقول a'a ba za mu yi haka ba cikin mu akwai shugaba cikin ku akwai shugaba فقال أبو بكر سي أبو بكر يتي لا ولكن الأمراء موني شغبني وأنتم الوزراء كو وزيرين hum awsatul arabi su ne wato mafi darajar larabawa dara wajen gida wa arabuhum su ne mafi ainihin wato bayyana su a hasaban wajen daraja fa bayi umara ya ce ku um, um, mubaya'a ga umar au aba ubaida ko abu ubaida fa qala umar sai umar ya ce bal nubayu'uka anta kai zamu maka mubaya fa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna ila rasulillah. kai ne shugabanmu kai ne mafi alherinmu kai ne mafi sayoro zuwa ga annabi fa aka da umar biyadihi sai umar ya kama hannun sai na abubakar fa baya ahu sai ya masa mubaya wa baya a ahun nasu sai mutane suka yi masa mubaya fa qala qa'ilun sai wani mai magana yace qataltum sa'ad bin ta. yace ai kun kashe sa'ad bin ubada fa qala umar qatalahu allah sai umar yace qatalahu allah to shine a ƙasa za ku ga ya ce sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babu law kuntum muttakidan khalilan hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari shida da saman da sittin da bakwai da ɗari uku da dubu uku da ɗari uku da sittin da takwas قال الحافظ الحافظ يا فدا ابن حجر yace qauluhu waccan maganar da aka ce fa qala wani mai magana yace qataltum sa'adata bin ubbad ai kittum an taktulahu kun kusa ku kashe shi wakila aka ce huwa kinayatun an al-i'rad wal khizlan wato kinaya ne kun kauda da kai ba ku taimake shi ba kun warbar da shi sai yace wa yarudduhu ma waqa fi riwayat Musa yana raddin wannan abin da yazo a riwayar Musa bin Uqbah bin Shahab fa qala qa'ilun min al-ansari abqu ku wanzar da sada bin Ubbata la taqahu kakku taka shi fa qala Umar sai Umar yace uktuluhu ku kashe shi qatal qatalahu Allah yace na'am eh lam yarid Umar al-amra bi qatlihi haqiqatan wannan magana ba tana nufin Umar ya ce a kashe Sa'ad bin Ubada bane wa amma qawluhu amma magana sa da yace qatalahu Allah fa huwa du'a'un alayhi wannan addu'a ce mara kyau wa huwa mashhurun fi kalam al-arabi wannan ya shahara a maganar Laraba akan ce kutila fulana ba da ma'anan a kashe shi ba da ma'anan addu'a qala ta'ala Allah ya ce qutilal insanu ma akbara ainihin ba an kashe mutum bane ko kuwa Allah an ci mutum ne da aka kaga larabci yana da faɗi wa alal awwali akan na farko huwa ikbaru an imanihi wal i'rad anhu ana ba da labari ne kenan qataltum sa'adata da ma'anan kun kau da kai akan sa'ad bin ubada ba ku taimaka masa ba fa qala umar sai umar yace qatalahu Allah da ma'anan Allah ya masa abin da ya dace da shi wa fi riwayati wa fi hadisi malikin qultu wa ana mugdabun alhali ina na faɗa ina wanda aka fasa qatala Allah sa'ad fa innahu sahibu sharri wa fitnati Allah ta'ala ya wadansa domin ma'abucin sharri ne da fitina to sai ka koma ka'idar mu ta baya cewa dama sahabbai kakkai musu mu'amala mu'amala ta ma'asumai suna yin kuskure kamar yadda muke yi sai dai suna da hanyar samun gafara yadda wanda mu kuma ba mu da ba mu da ita to shine sai yake cewa hadhihi riwayat al-imam al-bukhari wannan shine abinda al-imam al-bukhari ya ruwaito wa hiya kama tara kamar yadda kake ganin ta muktasaratun takaitacciya ce wa qasiratun gajeruwa ce wa hadhihi wannan ita ce haqiqatu saqifa haqiqanin abin da ya faru a saqifa amma ma za da hu abu mikina ku koma ku duba ruwayan abu mikina za ku ga ya kara cewa min anna sa'ad bin ubada qala uqatilukum ya ce sai na yaƙe ku wa kana la yusalli ya ma daina sallah tare da sahabbai wa la yujammi'u bi jum'atan ya daina ma zuwa sallar juma'a wa la yushidu bi ifadatin in an zo aikin hajji bai gangarowa daga ainihin wato mina ko daga arfa ya taho mina tare da su ko daga muzdalifa ya taho wato ranar yawmal hajjil akbar wa annal hubab bin manzar radda ala abi bakr babu bin munzin ya yi raddi akan abubakar wa gairi zalika min ziyadatin da wasu abubuwa na ƙare-ƙare da aka samu fa kullu zalika a batsilin la tasbutu duk waɗannan ƙarerai ne bata tabbata ba a cikin waɗancan ruwaya ta abu mikilar sai ya ce fa qissatu saqifa ta saqifatu bani sa'ida lam tastaqir ni fasa'a zaka ga bata wuce rabin awa ba fi zahiri ha a bayyananta wanzur ka kalli kaifa asbahatir riwayatu akbar min ma hiya alayka kalli yadda riwaya ta waye gari ta zama mafi girma akan abin da take ta yi. amma ma yata'allaqu bi sa'ad bin ubada amma abin da yake da alaka da sa'ad bin ubada faqad da ahmad fi musnadihi al imam ahmad ya rawaito a cikin musnad din sa an umayd bin abdurrahman qala yake cewa fa kallama abubakar abubakar a lokacin da yake magana ولم يترك شيئا أنزل من الأنصار duk wani abu da ya san an saukar na wa'ayi bai kyale shi ba wala zakarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi sha'anihim duk wani abu da ya san annabi ya ambata akan sa'anin ansar illa wa zakarahu face sai da ya ambace shi wa qala yake cewa wa laqad alimtum kun san cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce law salakan nasu wadiyan da mutane za su shiga wani kwari wasalakatil ansaru mutanen madina su shiga mai wadiyan wani bangare su tsaya daban salaktu wadiyal ansari annabi yace sai na shiga bangaren mutanen madina walaqad alimtu yace walaqad alimta ka sani ya sa'adu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi qala ya fada wa anta qa'idun alhali kana zaune san da ya fada yace quraishun quraishawa wulata wulatu hadha al-amri su ne shugabannin wannan al'amari fabarrun nasi mafi alherin mutane taba'un libarrihim yana bi ne ga mafi da'asu wa fajiruhum fajirinsu kuma taba'un lifajirihim to ba mamaki ka ce ai ya aka yi idan abu ubaida ya sani eh? ya aka yi idan abu ubaida ya sani sai kuma aka tuna mai sai mu ce kun manta a baya ba ma maganan annabi ba ayan qur'ani da annabin ya mutu mantawa suka yi sai da sai na bakar ya hau mun bari karanta ta wa ma muhammadun illa rasulun adkhalat min qablihi rusul saboda halin da aka shiga ciki to in ya zamanto aya qur'ani an manta aka karanta wani yake jin cewa kamar yanzu aka saukar da ita to kuma ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sa'd yace eh sadaqta eh gaskiya ne kaga ya manta tuna ne na tuna eh gaskiya ina da ina zaune wata rana tana annabi ya yi magana yace ku ya kamata ku shugabanci wannan al'amari ta lokacin ne yake cewa nahnu na yadda ku zama sun kune shugabanni yanzu wa nahnu mu ne wato wazirai wa an al-umara ku ne shugabanni sai ce hadhihi riwaya wannan da ha Ahmadu ahmad ya fitar da ita fi musnadihi bi sanadin da sanadi sahihi mursal sahihi ne mursal min riwayat Humayd bin Abdurrahman bin Auf wa rahimahu wa hiya wannan riwaya wa in kanat mursala ko da yake mursala ce illa annaha aqwa ta tafi karfi bi kafirin min riwayat dalika al-kazzab abi miknab akan riwayan wannan makaryacin abu miknab wannan ya zo cikin musnad na al-imam Ahmad taqiq Sheikh Ahmad Shakir an fahimta yi ana nuna lokaci yayi to sai sati mai zuwa sai mu tashi haka sani abubakar na siddiq fi Allah ya kara masa abubakar yadda kafin mu rufe wannan majalisi muna mika ta'aziyya ga mutane guda biyu na farko akwai babban malamin mu Sheikh Malamin Haya Asfalafi mahaifiyarsa Allah maɗaukacin sarki ya mata rasuwa cikin yan kwanakin nan da haka a madadin wannan majalisi namu na nan masallacin malam kamis almisiri da majalisinmu na masallacin matasa na ranar lahadi da majalisinmu na ran talata da majalisinmu na ranar laraba abubakar siddiqu da majalisinmu na ranar alhamis a masjidu ahalul baiti wa sahaba muna minka ta'aziyya zuwa ga babban malamin mu Malam Yahaya As-Salafi wannan mahaifiya ta fi Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama ta dan yi fama da jinya na rashin lafiya Allah ya sa kuma kafara ni Allah ya bashi hakurin rashi abinda ta bari na zuri'a a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya musu albarka sannan muna mika ta'aziyya zuwa ga dan uwa professor Muhammad Nasir Sambo wanda aka bashi hukumar N menene tunamu sunan NHIS ko national national health insurance ta turancin kwa karasa ko kuwa dan naji zai mun tsawo ne to saboda haka matarsa ta mutu cikin yan kwanakin nan ranar laraba ne ko ita ma ranar laraba ne ta rasu da haka a madadin wa'annan majalisan namu da muka ambata muna minka ta'aziyya zuwa ga shi dan uwa professor muhammad nasir Sambu, wanda na kai cewa da dama daga cikin ku kun ga kwalitinsa da aka kalla aka ɗauki wannan matsayi aka bashi mutum ne wanda yake da gaskiya yana da amana ya yi karance-karance da yawa in ka kalli abubuwansa a rayuwa za ka fahimci cewa kwarai akwai tofiki daga wajen Allah mutum ne da na san shi za ka ba da shaida a kan shi a kan abu guda uku na farko yana daga cikin mutanen da suke da mugun kokari gudun tsaye da sallah sannan na biyu yana ba littafin Allah kulawa wajen karatu da haka bayan ya gama zama profesor a bangaren medicine ya ce shi yana ganin bai da kuduri ya je wa gaban Allah ya wannan karatun da haddace Qur'ani ma sai ya haddace Qur'ani kuma sai da ya haddace Qur'ani saboda haka muna minka ta'aziyya zuwa ga profesor Muhammad Nasir Sambo wannan mata ta shi Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta inda ta tafi Allah ya sa ya fi inda ta bari mu kuma Allah matakacin sarki ya sa mu cika da